yau yau ku tsaya yau saƙo ne nake da shi gare ku kowanne ɗau biro da takarda ku ɗauki kuma rediyon ku kara domin yau akwai saƙo babban saƙo daga ciyaman na gwarzo kuma sakataren algon na jihar kano eh mai tsabar a yan adangwala na gwarzo yan ka san me ake nufi da yan adangwala ko to wanda yafi kowa jama'a masu zabe masu zuwa su yi layi zabe tama wanda gwarzo duk abin da zaka yi a gwarzo in baka da hakkabo in baka ce ku tama ba to ba za ka kai labari ba a siyasa a yanzu shi ya bani sako sakon kuwa shine shi ya ce wato a mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano kuma dan takarar gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tare da mataimakinsa wato deputy gwamna insha Allahu kwamanda Murtala Sulan suna yi wa al'umma barka da sallah a yi sallah lafiya limi-limi a kuma gama lafiya murtala kwamanda yana nan tare da mu daram murtala kwamanda ba za ku gane murtala kwamanda ba sai zaɓi ya tunkaro ai idan kun manta na kamata in tuna muku murtala komanda ne abar mutumin da kaf kabinet ɗin gwamnati ba wanda ya fi shi kyauta ba wanda ya fi shi tausayi babu wanda ya fi shi raba alkhairi ga al'umma haka zalika wato shi ɗan takarar gwamna deputy gwamna ne yanzu wato dr nasir yusuf gawuna malamin ɗan takara wannan mutumin babu wani kaf a Kano a ƴan takara da ya kai mutuncin wannan mutumin a idan kowa ba wani wanda zai taba ce maka Nasiru Yusuf Gawuna ga laifin ba wanda zai taba ce maka ga illas ba wanda zai taba ce maka ga aibinsa ba wanda zai taba ce maka ya taba nuna mai ya ba wanda zai ce maka ya taba yin masa taki ko ya wulakanta shi duk wani babba a Kano daga kan basaraki kawowa malami kawowa mai kuɗi dan kasuwa in dai mutum ne mai mutunci to yana yin garo muttala yana yin gawuna yana yin gawuna garo su yake yi babu ruwansu da masu kunduma ashar da sarkin Kano dr aminu ado bayero sannan da jagora Dr. Abdullahi Umar Ganduji suna yi wa al'umma barka da sallah kai hadda Abdullahi Abbas ce duka yi musu barka da sallah A yi sallah lafiya limi limi a kuma gama lafiya sannan kuma suka ba da sako cewa dan Allah jama'a a je a yi katin zaɓe a kuma zauna lafiya babu rikici babu rigima a yi sallah lafiya banda shaye shaye banda shaye shaye banda guje guje a abun hawa ko wani abun nan da zai taɓa lafiya domin jama'a ana da buƙatar ku nutsu wannan lokacin ba na ba ne yawwa ba na yan business ne. ne yan sari waɗanda sai an gama gashi an gama komai suke fito da tasu siyasar zo su wanki gara su koma sai bayan shekara uku za ka ga sun ƙara fitowa wancan lokacin sun wanke wancan mutumin na gabashin arewa wannan kowa za su wanka dai Allah Allah ne ya sani mu mu sani ba amma dai sakon barka da sallah suka ce a yi sallah lafiya eh wato gawuna garo movement ba gawuna garo su ne gwamno gwamna da mataimaki a jihar Kano insha Allah sannan da jagora baba ganduje sarkin iya siyasa la ilaha illallah yana kallon ka kana yi yana kallon kallon shi dai baya kwallama ashar matsalarsa kenan ba zai yi ashar ba ba kuma zai raina kowa ba shi yasa yake zaune da mutane lami lafiya manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna manya-manyan attajirai na jihar Kano duka suna son gawuna suna son garu kuma su za su yi bayan sallah akwai gashi insha Allahu zabe yana zuwa wanda za sunansa tubus tubus ai su din ne tubus tubus dan za mu nuna musu tubus tubus injiniya Bashir Abdullahi Kutama ciyaman gwarzo local gamma sakatare Algon Kano state of Nigeria Africa yace in sanar da ku kutama ba mai tsabar dangwale in baka kutama wayanda suka san amfanin kutama sun sani kai hadda abdullahi abbas ya ce duka ai musu barka da sallah da sarkin kano eh sarkin kano mai farin jini dan gado ba dan naga ya fi dan na koya alkur'an kana ganin sa kaga kaga alhaji kaga alhaji marigayi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya masa rahama sarkin kano ba muna yi